gabanin zaben shekara ta 2015 jam'iyyar ta pdp ce ke rike da kujerun gwamna da mafi yawan kuɗin majalisar dokoki a jihohin biyu sai dai a yanzu jam'iyyar apc ce ke da gwamnatin jihohin su 'yan jigawa sun san da mai na zo musu da shi na zo musu da kokarin in dawo musu da martabar su da aka kawar da ita na zo musu da matsayin aikin da muka yi na baya mu dawo mu kare shi na zo musu da matsayin in haɗa kansu su tashi su koma matsayin da aka san su da shi a matsayin 'ya'yan jiha na tsatsu cikakku a aikin da suka saba gani kuma a kyautata musu a gwamnatin da muka yi ta baya mun taho da aikinmu kuma mun tsara cewa kowace shekara biyar ga yadda muke so jihar jigawa ta zama ba sabuwar ajanda ake magana ba kowace duniya tashi take daga an an dora daga inda aka tsaya ba wai a zo da sabon abu a zubar da wancan a dauki wancan a zubar da wancan ba shine amsa ba amsar shine ina ake so a ce ina aka dosa shekara biyar muna so mu ga jihar jigawa ta zama kaza wata biyar din muna so ta zama kaza Allah ya kawo wani muna so shi ma ya dora ya zama kaza malam Aminu Ibrahim Ringin kenan dan takarar gwamnan Jigawa a karkashin inuwar jam'iyyar PDP akan daina zuwa ne a daidai lokacin da jam'iyyar ta pdp a jihar niger ke ɗaukar matakan cin zaɓe a bana bayan da ta sha kaye a shekara ta 2015 dr mu'azu babangida aliyu da ke zaman tsohon gwamnan jihar na cewa mun gode wa allah don da da muka ta ɗawainiya da wahala da ayyuka da yawa mutane ba su gani ba sai yanzu da Allah ya kawo wannan al'amari suka duba suka suna na su duba abin da ya faru da da abin da ke faruwa yanzu shine ma suke gane cewa a a a ashe an yi ayyuka da yawa kuma an rike mutane da kyau Don ba wai aiki ka ce ka yi titi ko ka yi gida ne kawai ba rike mutane ma da kuma girmama su da kuma yi masu abubuwan da ya kamata wanda yake shi wannan ba za a tsaya ana kidayawa ba yanzu haka magana da nake da kai mun riga duka zonal rally mun kare a jihar Niger mun kare a jihar Niger yanzu sai bin kananan hukumomi da kuma gundumomi da angoni kuma shine muka ce to abinda za a yi wannan jikon ba za a yi shi da aka saba kawai a taro a ce an yi rali ko an yi an yi yan maganganu a'a a bi gida gida makwabci ya yi ma makwabci magana saboda haka dole mu shiri mai kyau kowane mazaɓa mu tabbata cewa babu maguɗi a mazaɓa babu maguɗi a inda ake tattara zaɓen da aka yi a mazaɓu da za a kawo a galibin lokuta a najeriya 'yan siyasa da sauran waɗanda suka ba da gudunmawa wajen yakin neman zaɓe na korafin yadda sukan tura mota kuma ta tashi ta bar su da ƙura bayan kafa gwamnati ina neman gwamnatin da za ta haɗa kan jihar gwamnatin da za ta haɗa kan jihar ta haɗa da kowa a ciki bata magana ɗan siyasa ko ɗan boko ko mai ilimi ko mara ilimi ko mai kuɗi ko mara kuɗi a'a gwamnatin muke so mu kafa waje kowane ɗan jiha zai ji ta a jikin tsaye yadda tasa ce ya bari a yi ta a yi aikin da za a yi a zauna lafiya malam aminu ibrahim Ibrahim Ringin kenan da ke yi wa jam'iyyar PDP takarar gwamnan Jigawa, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. Marabar talaka da bawa an yi kaso yau a warwarewa, yaushe ne yaudara a kanmu, yaushe ne ta warwarewa, yaushe ne za mu kauce kunci sasarin nan ya warwarewa. yaushe ne za mu samu dama tarnakin nan ya zan kwabewa yaushe ne za mu samu yanci wai adala ta zagayowa